bai faɗa min komai ba mu ki kira shi ki ji to wane ne shi ko dadin angel ɗina ne lokaci ɗaya ta ji gabanta ya faɗi cin ya ambaci kila dadin angel ne nan take kwakwalwarta ta tunano mata sunan wace ce unesa A su kwana ta miƙe tsaye tana faman zara idanuwanta zurfin tunani ta shiga duk duniyar nan mutum ɗaya ta sani mai sunan dadin unesa wato tajuddin ta gaza yarda da abin da zuciyar take faɗa mata Laɓanta na kyarma ta furta ka tabbata haka sunan yake ko dai a baki na ka taɓa jin na ambaci sunan dadin Unaisa Mami wallahi da gaske nake miki haka ya ce min wai in faɗa miki dadin Unaisa ne Mami zan kashe wayar ga Mami Adama nan za ta shigo ɗakin kafin ta yi mishi magana yayi rijiktin kiran haka nan ta rinka jin bugun zuciyar tana na karuwa jiki a sanye ta koma gefen gadon ta zauna tsawon mintuna Zuciyar zuciyarta na yi mata kokonton maganar da Junaid ya faɗa mata har dai a ƙarshe ta yanke shawarar cire numban daga blacklist don ta kira ta ji wane ne mutumin da Junaid ya faɗa mata cewa dadin unisa ne fatanta Allah ya sa da gaske ne hasashenta yatsun hannunta har kyar ma suke yi wurin danna wayar bayan ta cire numbar daga blacklist ta danna kwal cikin sa'a kiran ya shiga wayar ta fara ringin tsabar zumuɗi jikinta har kyar ma yake yi har kiran yayi rejecting ba a daga ba mikewa ta yi tsaye ta zame dogon hijabin jikinta ta jefar a saman mattress safa da marwa ta ci gaba da yi a tsakiyar ɗakin ta riƙe wayarta a hannunta akalla ta kira layin kusan sau biyar yana rigin ba a ɗagawa hankalinta ya ki kwanciya burinta ta ji wane ne mutumin nan da ya kira kansa da sunan dadin unesa har ta fidda rai da za a ɗaga kiran unexpected aka kira ta a kira na shida da ta yi misa. sai gashi an yi bikin na kwal din cikin rashin nutsuwa ta furta assalamu alaikum maimakon ta ji muryar namiji sai ta ji muryar matashiyar mace tana yi mata magana da wani yare baiwar Allah ba na jin harshen da kike yi mini magana da shi idan kina jin Hausa mai magana da shi ko da Alina ta ambaci hakan matashiyar sai ta canja harshen ta zuwa yaren Hausa ta 'yan koyo ta ce wane ne ke magana a kagare Alina ta ce sunana Alina dalilin da ya sa ni kira layin kwanakin baya ana yawan kira na da shi ina tunanin ko wani ne ke nema ko wani nake nema please ina neman mai wayar ta faɗi hakan ne dan Junaid ya faɗa mata cewa namiji ne ya ɗaga kiran lokacin da aka kira matashiyar budurwar ta ce ni ce mai wayar wato irin ku ne kuke bibiyar mazajenmu don ku kwace mana su ko baki sake Alina ta yi jin abin da matar ta ce ki hakuri ni ma matar aure ce kamar ke kawai ina son sanin ainihin wane ne mai wayar ki taimaka min a kagare nake da sanji da alama matashiyar yarinyar akwai kuruciya a tattare da ita tun daga kan kalamanta za ka shaida hakan Na ce miki ni ce mai wayar a tsawace ta furta hakan Alina ta ce ba wayar ki bace saboda ke da kanki kika ce irina ne masu bibiyar mazajen mutane don mu kwace musu miji hakan na nufin ba wayar ki bace wayar mijinki ce Sautin dariyar matashiyar ne ya cika mata kunnuwanta. Lamarin ya ɗaure ma Alina kai. Gashi duk ta gagara, a matse take da son jin wane ne. Ke dai zan faɗa miki gaskiya, tunda kin gano ni. Ba wayata ba ce, wayar mijina ce, kuma baya nan ya fita. Ni kaɗai ce a gidan. Ok, please ko zan iya sanin sunan mijin naki? A'a gaskiya, salon ki je ki kai ma boka sunan shi a yi miki asiri ki mallake shi. Duk yanda Alina ta kai ga jurewa, sai da ta fashe da dariya jin abin da yarinyar ta ce da kyar ta sassauta da yin dariyar ta ce wallahi ni ba na bin boka ko hanyar zuwa wurin sa ban sani ba yar uwata ba duka aka taru aka zama ɗaya ba ni ba na ɗaya daga cikin matan da ke zuwa wurin boka saboda na dogara da Allah shi kaɗai ne zai biya min bukata na matashiyar ta ce ni ban yarda da ke ba mata da yawa suna son kwace mini mijina saboda kyawawa ne saboda kyakkyawa ne kuma yana da karfi Alina ta ce baiwar Allah na faɗa miki ni ma matar aure ce da mijina akan me zan nemi mijinki oho ni ma ban sani ba idan kin gama magana zan kashe wayar amsar da ta ba Alina kenan shiru Alina ta ɗanyi tana tunanin hanyar da za ta bullo mata na fahimci yarinyar ba ta da cikakken ilimi nawa ba ta da cikakken ilimi da wayo sai a hankali dabara ce ta faɗo mata dariya ta fara sakewa matashiyar ta ce me kike yi ma dariya alina ta ce ai dole in yi dariya ke yanzu baki gane muryata ba ne alina ce fa matar abokin mijinki shu'aibu da buɗar bakin budurwar sai cewa ta yi karya kike yi ai ni mijina ba sunan shi shu'aibu ba taj ne sunan shi kina son ki mini wayo ne jin ta ambaci sunan taj yasa alina tsayawa cak ta dakata da yin tafiya yayin da bugun zuciyar ta ya ƙaru muryar ta na ɗan rawa ta furta karya kike yi ba sunan mijinki tajuddin ba so kike in yadda dan kada ki faɗa min ainihin sunan shi aini na sani shu'aibu ne sunan shi matashiyar budurwar ta ce to kada Allah ya saki yadda ma kuma wallahi kuma wallahi ma karya kike yi mini cewa wai ki matar abokinsa ne baki da gaskiya da alama ranta a baci ta ta fara harzuka sassauta murya Alina ta yi ki hakuri ba yadda kike tsammani bane dan Allah ki faɗa min ina mijin nake yake ina son yin magana da shi dogon tsaki matashiyar ta ja kafin ta furta bakin ce ke matar abokinsa bane to ki ce ma aibin ya kawo ki gidanmu kafin Alina ta furta wani abu matashiyar ta katsa kiran hankalinta ya ki kwanciya jiri ne ta so magani a cikin idanuwanta a daddafe ta nufi gado ta haye ta kwanta yayin da idanuwanta ke fuskantar silin zuciyarta ta shiga ruɗani. tunda matashiyar ta ambaci sunan Tajuddin nutsuwarta ta bar jikinta ta so a ce ta yi waya da shi don ta tabbatar da abin da take hasashe har ƙara jaraba kiran layin ta yi amma matar ta ki ɗagawa dabara ce ta faɗo mata a ranta da sauri ta rubuta mishi sako cikin harshen turanci idan ka karanta sako na don allah ka kira ni ina son yin magana da kai sako daga alina muhammad falgore ajiyar zuciya ta sauke bayan ta kammala rubuta masa sakon ta ɗaura wayar saman side drawer agogon ɗakin ta kalla karfe uku na rana kwanciya ta yi a saman gadon tana jiran tsammanin kiran mai wayar Allah sarki Zinatu a ɓangaren Zinatu kuwa tunda ta fito da gudu daga ɗakin Dr. Shirin ta koma ɗakinta ta faɗa saman gado ta ci gaba da yin kuka tamkar ran da zai fita cikin muryar kuka take faɗin yayi Shirin ba so na yake yi ba wata yake so daban dama na sani babu namijin da zai yarda ya so ni saboda rashin nutsuwa ta. idanuwanta sun kaɗa jawur Mikewa ta yi zaune ta soma cire list ɗin jikinta a saman filo. Ta watsar da kayan, hada ribom ɗin da aka ɗaura mata gashin kanta. Iya onda ta bari a jikinta, ta ja shi har saman ƙirjinta, tana huci yayin da hawaye ke ci gaba da wanke mata fuskarta. Sakowa ta daga saman gadon, ta nufi gadon dressing miro ɗinta, ta nufi gaban dressing mirror ɗinta. Cikin ɓacin rai ta sanya hannu, ta watsar da jeren ta, komai sai da ta wurgar da shi a ƙasa. bayan ta gama ta koma gaban wardrobe ɗinta ɗaya bayan ɗaya sai da ta wurgar da suturar saman fulo hankalinta bai kwanta ba har sai da ta maida ɗakin kamar na mahaukata tukunna ta koma saman gadonta ta haye tare da jan bargo ta lullube zuciyarta na ta tafarfasa bayan dr shiram ya fito daga wankan kimtsa kansa ya yi shiga ta larabawa ya feshe jikinsa da turare ya riƙo wayarsa a hannun shi tare da kaki ɗinsa cikin nutsuwa ya fito daga bedroom ɗinsa ya nufi ɗakin zinatu duk inda ya gifta a falon masu aiki ne suke yin aikace-aikacensu cikin girmamawa suke gaida shi yalla bai barka da fitowa muryar ta ne ce ta katse masa hanzarinsa dakatawa yi da yin tafiyar ya juya ya dube ta yawa barkanki ya aiki fuskarta da fara'a ta amsa masa lafiya lau alhamdulillah har zai wuce ta ya kuma tsayawa ya kalle ta ɗakin zinatu nake nema Tarawar jiki ta ce yana a second floor mu je in nuna maka ɗakin ta faɗa tare da yin gaba ya bi bayanta ya yi matuƙar ƙagara da son ganinta duk dan ya lallaɓa ta akan laifin da ya yi mata bayan sun hau lifta ta sauke su a second floor tani ta nuna masa kofar ɗakinta ki shiga ki faɗa mata ina son magana da ita tani ta amsa da to tana zira kafar ta ɗakin zinatu gaban ta ya faɗi ganin irin ɓarnar da ta yi hankalinta ba karamin tashi yayi ba jiki na rawa ta nufi gadan ta nufi gaban gadanta zinatu lafiya me ke damun ki ne me kika har tsatsarar ki haka shiru zinatu bata tanka mata ba sai ma ƙara kudin da ne kanta da take a cikin bargo dan Allah zinatu ki mini magana na san bata miki rai akai ki faɗa min wane ne jim tai shiru bata yi mata magana ba yasa ta ce ba zan takura miki ba yanzu ki tashi yayin ki shirin yana a kofar ɗakin ki ne ya ce in yi miki magana yana son ganin ki kamar jira take yi tuni ta ta ambaci sunan shirim, cikin shekar kuka ta ce ta ni ba na son ganin shi please je ki ce masa please ba zan zo ba Yayi shirim baya so na wata yake so daban tun jiya yayi min alkawarin mu fita yawo a tare yau kuma da kansa ya ce min in je in shirya kafin in dawo zai yi wanka ya shirya tani da nace ce sa babu abin da yi. yana a kwance saman gado yana kallon hoton girlfriend ɗinsa a laptop da kyar ta karasa maganar jikinta ne ya yi sanyi duk sai ta ji ba daɗi sai yanzu ta gane dalilin da ya sa ta shiga halin da take ciki ki hakuri zinatu ki tashi ki gyara jikinki ya ce yana son magana da ke na san ya zo ne don ya baki hakuri. kuma na ga ya shirya har da ki ɗin mota a hannunsa katse ta zinatu ta yi na fasa zuwa ki faɗa masa ba zan je ba tunda baya so na cikin muryar raɗa ta ce tani ta ce yana fajinki bai kamata kina ɗaga murya ba sannan ke in banda abinki wa ya faɗa miki budurwar shi ce yake kallo a wayar ai na ga hoton da yake kallo yana a kwance saman gado ya rungume ta a kirjinsa ta faɗa ta faɗa tana jin numfashi ta ki fitowa daga bargon zinatu ki mishi kyakkyawan zato yayin shirin yana son ki fiye da yadda kike son shi ni shawarar da zan baki shine kada ki kada ki bari ya gane kina san shi idan kika kwantar da hankalinki da kanshi zai furta miki kalmar so sassauta muryar ta tayi tani zan iya jure wannan amma ba zan iya jure kallon hoton budurwarsa da yake yi ba dafa kai ta ne tayi da hannu ɗaya zinatu baki da tabbacin budurwarsa ce please ki bi komai a sannu za mu gano ainihin wace ce yake kallo a wayar shi yanzu ki tashi mu je yana waje na jiranki tani ki daina wahalar da kanki ni fa ba inda zan je ki faɗa mishi bana jin daɗi bacci nake yi duk ta ni ta so ta lallashe ta akan ta tashi ta je gare shi ta kiya a dole ta kyale ta ta juya ta fice daga ɗakin a tsaye ta same shi ya jingina bayansa jikin bango har ya fara gajiya da tsayuwa ka yi hakuri zinatu ta yi fushi ban san me ya haɗa ta da kai ba na yi kokarin in lallashe ta amma ta ki amincewa ta amsa kiranka ban ji daɗi ba shirin duk da ban san me ya haɗa ka da ita ba amma bai kamata tun yanzu a fara samun rashin jituwa a tsakaninka da kanwarka ba Zinatu tana da hakuri sai dai tana da zuciya idan aka bata mata rai tunda ta fara magana Yunus yana sauraron ta sai da ta kai ƙarshen maganar tukunne ce ina so zan shiga ciki bai jira amsar da tani za ta basa ba yayi saurin haura kafarsa cikin ɗakin Zinatu dafa kai ta yi da hannu ɗaya tunawa da barnar da Zinatu ta yi a ɗakin gashi kuma ya shiga haka zai je ya same shi kamar bola can kuma ta ayyana a ranta cewa ɗan uwanta ne daga haka ta ƙara gaba a tsanaki yake bin ko ina na ɗakin da kallo ya yi mamakin ganin yadda ta hargitsa komai ta rikita masa tunaninsa ya rasa gane fushin menene take yi da shi don shi a tunanin shi duk abin fitar da ya ce za su yi ne san bai lura da les ɗin da ta cire ta jefar saman fulo ba idanuwan shi na akan gadanta bargon da ta lullubi da shi sai kyarma yake kamar wanda sanyi ya kama dan kamshin turarensa ne da ke hancinta nan take ta fahimci ya shigo ɗakin nata gefen gadonta ya zauna yana tubanta a tsanake ya barta zinat ina son yin magana da ke shiru ta yi bata tanka masa ba ta yi tunanin ta ni ta faɗa masa cewa bacci take yi kamar yadda ta ce ta gaya mishi na san kina jina zinatu ki amsa mini na zo ne don in baki hakuri na san ban kyauta miki ba yanzu haka da nake yi miki magana na kammala shiryawa ki nake jira mu tafi cikin da sashiyar murya ta ce yayi shirin bana jin daɗin jikina ba zan iya fita ba sai dai zuwa gobe I'm sorry Zinatu fushi kike yi da yayin naki ba za ki mini uzuri ba yayi shirin ne ba fushi nake yi da kai ba fitar ce na fasa bana jin daɗi ya rasa ya zai iya shawo kanta don ta amince su fita yanke shawarar ya yi bargon jikinta ya yi don ya samu damar lallashinta da kyau tsautsayi ne ya kai hannun shi saman bargonta ya riko shi tare da jinsa ras ya ji gaban shi ya faɗi da sauri ya maida mata bargon a jikinta yana faman jin numfashi da karfi karfi miƙewa ya yi da wani irin yanayi ya rufe kofar fita daga ɗakin yayin da labbansa ke ambatan sunan Allah har ya kusa kaiwa kofar ɗakin muryar Zinatu ta katse mishi hanzarin shi yaya shirin kai da kanka ka faɗa min cewa baka taɓa yin soyayya ba amma me yasa kake kallon hoton wata a wayarka ta gaza hakuri har sai da ta amayar masa da abin da ke cinta shi kuwa man ɗin, duk ya rasa nutsuwarsa tunda ya ja bargonta ya yi arba da wanda ɗin jikinta shara-shara hakan ba karamin tada masa hankalin sa yayi ba ta dukkanin alamu ita bata san ma ya buɗe bargon ba saboda ta kudin da na kanta idanuwanta suna a rufe zinatu abin da na faɗa miki da gaske ne ban yi miki karya ba ni ban taɓa yin soyayya ba a hankali ya ɗan juyo yana dubanta a lokacin ta fito da kanta daga cikin bargon yalwatacciyar sumar kanta ta rufe mata gefen fuskarta jan bakin da ta shafa ya dame fuskar saboda kukan da ta sha har saman kumatun ta jan bakin ne duk da kwalliyar fuskar ta ta ɓaci ba ƙaramin kyau ta yi masa ba Muryarta da shagwaba ta ce ka faɗa min wace ce kake kallo a wayarka idan ba budurwarka ba ce kayataccen marmashi ne ya bayyana akan fuskarsa sai yanzu ya gane dalilin da yasa take haukan nan wato kishi take yi saboda yana kallon hoton wata a wayarsa a ransa ya ayyana da a ce na san hoton wace ce yake kallo amin a ran shi ya ayyana da a ce ta san hoton wace ce yake kallo ta ba ta yi haukan nan ba zinatu dama saboda hoton wayata kike kuka daga masa kai ta alamar e okay ki kwantar da hankalinki ba budurwa ta bace Maƙe masa faɗa ta yi ni ban yarda ba yayi shirin idan har da gaske kake min ba budurwar ka bace to ka nuna min hoton in gani limshe idanuwansa ya danyi tare da ware su kan fuskarta duk da tazarar da ke a tsakaninsu ba karamin kyau take yi masa ba musamman ma yanzu da ya fahimci irin zazzafan san da take yi mishi ganin ya tsare ta da ido ba tare da ya furta komai ba yasa ta ce yayi shirin magana fa nake maka kayi shiru baka ce komai ba ni dama na sani ba za ka nuna min hoton in gani ba yanda take yin maganar tana jijjiya idanunta suka kara rikitar da shi gyaran murya ta danyi gyaran murya ya danyi kafin ya ce idan har kin amince zaki shirya mu fita ni kuma zan nuna miki wace ce nake kallo a wayata sun bara masa baki ta yi to amma ka fara yi min alkawari na yi miki alkawari yanzu zan shirya yayi shirin ganin tana kokarin miƙewa tsaye saurin ficewa daga ɗakin gudun kada ya ƙara ganin abin da zai hana shirin tsawa fitowaye daga cikin gidan ya nufi harabar ajiye motocinsu wasu dankara dankaran motoci ne na alhaji musa a killace akalla sun haura goma sha biyar kuma dukansu babu motar kasa da miliyan talatin manya-manyan motoci ne tsadaddun gaske masu masu numfashi motar shi ya buɗe shige ciki ya zauna a driver seat haɗi da ɗaura kansa jikin headrest ba komai yake tunawa ba face maganar da alhaji musa ya faɗa masa akan aiki da kuma aure a yanzu ya fara tunanin ta yadda zai bullo masa da zancen auren zinatu ya fi bukatan auren akan komai saboda yana son ya samu nutsuwar ci gaba da gudanar da rayuwarsa zinatu ta kwanta mishi a ran shi ɗari bisa ɗari kuma yana da tabbacin zinatu za ta maye masa gurbin abin da ya rasa almost 15 minutes kamshin turarenta ya doki hancinsa nan take fahimci karasowarta buɗe motar ta yi tare da samun wuri ta zauna a gefensa ɗaura idan sayayya a kan fes ɗinta babu makeup zallar kyan da Allah ya yi mata ne ta canza kayan jikinta zuwa turkish gown launin black green ta yaba mayafi a kanta idanunta sun kumbura saboda kukan da ta sha kallon juna suka so mai kamar za su haɗe kawunansu ko kyaftawa ba sa yi kunyar shi ce ta kama ta da sauri ta ɗaura kanta saman kafaɗarta za mu iya tafiya da shugaba ta ce a'a yaya shirin na fi so ka fara nuna min hoton in gani zaro wayar saye daga cikin aljihu ya daddanna ta kafin ya miƙa mata wayar karɓa ki ganta kyakkyawa ce ta fi kyau ita nake da burin aure kabanta na faduwa ta ɗago tare da sanya yatsun hannunta da ke kyarma ta karɓi wayar da ya miko mata ta rufe ta bar su gudun kada ta ga abin da zai hana ta kwanciyar hankali Dr. Shurem da ke kallanta murmushi ne dauke akan fuskarsa me yasa ki karfa idanki muryar ta na rawa ta furta ba na son in ga abin da zai hana ni bacci sha Allah ba zai hana ki yin bacci ba sai ma ya sanya ki jin sai ma ya saki yin bacci cikin kwanciyar hankali now open your eyes a hankali slowly and look at the pictures yanda ya bata umar kamar yadda ya bata umarni ta bude idanuwanta a hankali to to to to to hoton wa za ta gani na san watakila kuma kun gama hasasowa ko in ce kun hasaso to kuma wane ne oho ni dai da daga anan zan dakata sai ma haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin na kuɗin salma mai son farin cikin ku kullum da koyaushe kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na arba'in momi kin yi shiru baki ce komai ba Junaid na ruɗe ne na kasa gane wane ne dadin Onesa. amma shi mutumin iya abin da ya faɗa maka kenan eh bai faɗa min komai ba momi ki kira shi ki ji to wane ne shi ko dadin Angel ɗina ne lokaci ɗaya ta ji gabanta ya faɗi cin ya ambaci kila dadin Angel ne nan take kwakwalwar ta tunano mata sunan wace ce Unesa. kwana ta miƙe tsaye tana famin zara idanuwanta. Zurfin tunani ta shiga. Duk duniyar nan mutum ɗaya ta sani mai sunan daɗi.